daga cikin jihohin akwai jihar bauchi kamar yadda sabon gwamnan jihar barista muhammad abdullahi abubakar ya wa jama'ar jihar a jawabinsa na kama aiki mun karɓi baitul malin da ta babu aminin toka a cikinta saboda haka muna roƙo jama'ar jihar bauchi su yi mana haƙuri ba za mu gudu ba mun san dama aikin da wuya to amma abin da dama ya kawo mu kenan saboda mu fidda jihar nan daga cikin kangin da ta shiga to sai dai abin ba haka yake ba a jihar Gombe domin kuwa gwamnan jihar Ibrahim Hassan Dan Kwambo wanda ya tazarci a karo na biyu ya buƙaci jama'ar Gombe ne da su ƙara ba da haɗin kai saboda haka shekaru hudu da za su zo ina ƙara kira wa mutanen Gombe State da a dada ba mu goyon baya a dada yin haƙuri domin a dada samun ci gaba kamar yadda aka samu a shekaru da suka wuce a cikin shekara hudu da suka gabata na san a matsayina na ɗan adam na yi kuskure da dama ni ma ina kira ga al'umman jihar gombe da ina so ku yafe mini ina so kuma ci gaba da mini addu'a na alheri domin rike wannan gwamnati a na shekara hudu da za su zo insha Allah. Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.